الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين <clears throat> نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi a gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu, ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kyautata ƙarshenmu idan ajalinmu ya zo zaɓuɓɓuka masu zuwa jibin nan Allah nuna mana alkhairinsu ya kare mana dukkan wata fitina da sharri ya damƙe mana dukkan masu fitina da son tada fitina ya tara su a waje ɗaya Allah Ubangi ya sa a gama lami lafiya bayan haka Allah ya kamu yau alhamis inda za mu ci gaba da karanta wannan littafi mai albarka yau biyar kenan ga watan jimada saniya wato watan shida na kalandar musulunci shine jimada saniya na wannan shekaran da muke ciki shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta yi daidai da 26 ga watan uku na shekara ta 2015 miladiya jiya mun karanta cewa zunubai sun kasu kashi biyu akwai kananan zunubai wanda ake kiransu as Atu akwai manyan zunubai wanda ake kiransu Alkaba'ir mun faɗi yanda ake kankare ƙananan zunubai da kuma sharuɗan da aka gindaya mun zo mu yi bayanin manya-manyan zunubai to a yau za mu yi bayanin su kuma yanda ake kankare su yanda mai mutum zai a yafe masa manyan zunubansa waɗancan mun ji sharaɗi biyu aka ginda da farko in ka sanci manya-manyan zunubai to ƙananan za a yi ta yafe maka su ta hanyar alwala tsakanin salloli juma'a zuwa juma'a a ramadana zuwa ramadana yawan tattaki da komawa zuwa masallaci da makamantansu yau za mu tashi a tambaya ta da 190 daidai tana ce bima tukaffaru jami'u sagha'iri wal kaba'iri da me ake kankare wa mutum kananan zulubai da manyan mala ce jami'u ha bi taubatin nasuhati manya manyan zuluban nan da kananan Allah yana kankare wa mutum ya yafe maka su ya narkar da su ya share maka su idan kai tuba ta gaskiya a taubatun nasu tuba ta gaskiya tuba ta gaskiya ita ce wanda ta hada wato abubuwa guda hudu na farko ka bar wannan sabon ka bashi na biyu Kayi yi nadama da kukan eh, zuci a duk lokacin da ka tuna cewa wai da kai kake aikata zunubi iri kaza a ga damuwa a ga hawaye ya ci ko maka ido wai yanzu da ni da ake kazantar nan ta kaza da kaza da kaza ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da mutum yayi asara a ga duk lokacin da ka tuna abun yana damunka bayan ka bar shi kenan sannan wanniyatu Allah ya uda ila zambin fi ma bake alaihi min umri sannan ka kudurci niyya a zuciyanka ce har abadan abadan har zuwa ƙarshen rayuwanka ba za ka taɓa koma zuwa ga irin wannan zunubin ba wannan in tsakaninka da mahalicinka ne wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ka batta zunubin a lokacin da ka ya fado maka ce sabo ne na Allah ka bashi wannan damu alama fata ka rika yin nadama bisa abinda ya wuce din nan da da kake aikatawa sannan wani yatu uh, Allah ya uda ila zambin yayi niyya ba zai sake koma zuwa ga wannan zunubin ba har ya mutu wannan sharuɗa nawa suka samu in tsakaninka da mahaliccinka ne kai wannan irin tuban zai yafe maka in tsakaninka da mutane ne kuwa kai ne mai cutan mutane mai ɗauke haƙƙin mutane mai wahalar da mutane to su ma sai ka haɗa sharuɗa eh, uku na farko sannan na hudun ka je bayan Allah nan su yafe maka wanda ka san ka cuce su ka je ka neme su su yafe maka in kuma akwai abin da ka cuce su a hannunka gashi nan ka tattara gaba ɗaya ka je ka mayar musu wani ga kazanka kawai wani ga kazanka wani ga kazanka wani ga kazanka in abun yana nan kenan amma a lokacin da ka gama da abun ma baya nan yanzu sai neman yafiya shine at-tahallul can kuma raddul amanat raddul huquq kamai da haƙƙi zuwa ga masu shi a yayin da babu haƙƙi yanzu ka lalata shi an cinye an gama babu shi yanzu shine at-tahallul ka je ka nemi mutumin nan ya yafe maka don ya zamanto wancan abin da ka ci ya koma halal maimakon yana nan a haram to daga lokacin da ka nemi afuwan shi ya yafe maka Allah zai convertin nashi ya koma menene yanzu ya koma halal wannan abin da mutum zai kawai Allah ya yafe masa kenan ina fata an gane ko amma lokacin da mutum zai wani sabo yanzu ya bashi amma duk lokacin da ya tuna yana murna ka oh my university days kai oh no no no no kai we have enjoy wallahi kai yanzu ba chance ne dole mu bari tunda har yara sun samu duk lokacin kana oh no kai kana irin kaman ai reviewing din abun to mutum fa baya nadama bai nadama ba abun nan fa yana nan tunda yanzu wani abu ne kawai na rashin daman yin ne kawai ya hana ba wai don an tuba bane to mutum kada ya tuba irin wannan wannan shine taubatan menene nasuhan in ka ji kalmar nasuhan din nan ita ta hada waɗannan sharuɗan in tsakaninka da Allah ne sharuɗa nawa uku ka bari ka yi nadama ka yi niyyar har ka mutu ba za ka koma ba wannan bikin you and Allah domin shi Allah duk a inda kake ka roƙe shi yana jinka amma the most dangerous abin nan shine ka cuci dan adam wataƙila ya daɗe da rasuwa makafin ka tuban wataƙila ma ba kama taɓa ganin shi ba irin wanda zai tare mutane ya musu fashi da daddare bai ma san su ba waye da waye da waye na ɗaukewa kayan nan Allahu a'lam a hanya dai ka tare su ka ci haƙƙin ma'aikata da aka ce ka tura musu haƙƙoƙinsu wani a ta dalilin ka ya mutu a layi yana bin haƙƙinsa ranar da ke shi to kaga daɗin wani sa'in wato ɗan sauƙin saba wa Allah shi Allah hayyun ne la ya mutu rayayye ne wanda baya mutuwa sannan duk inda ka shiga ka roƙe shi yana yana jinka to amma don Allah wanda kaiwa wa fashi ka tare motar sakwato a nan aka yi fashi ina za ka kira shi waye ne a wajen waye ka sani ba sani ba shine hatsari wataƙila waɗansu ma sun mutu da yawa to wanda yake gwamna ne ya cuci jama'a wani ciyaman na local government ne ya cuci jama'a kullum an kai mutane makabarta to duk fa waɗannan fa haƙƙin sunan da aka binne yana wuyanka Allah rufa mana asiri to inna dan adam ne kamai da haƙƙin bayan waɗancan sharuɗa na Allah guda uku kamai da haƙƙin in yana nan in baya nan kuma ka je ka nemi afuwa yawa in baka san mutanen ba ka fita a TV ko a jaridu ya jama'an local government kaza ni ne foma ciyaman ɗin nan e eh, tanko ɗan juma ibrahim ka faɗa wanda ya jagorance ku daga kaza zuwa kaza ina neman yafiyanku gaba ku bisa yanda na shugabance ku akwai ku da yawa a wuyana ga suna mayar ko kuma in babu su ku yafe mu ta in kashi saba'in suka ce ba su yafe ba talatin sun ce sun yafe to he ka nemi yanzu ayyukan alheri da sadaka da wanda za ka rika yi kana yi domin a biya waɗannan 70% ɗin gobe kiyama Yawwa, gara ba a taɓa ɗin ba kawai shine mafi saukin Allah rufa mana asiri. Ƙalallahu ta'ala ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani ya faɗa game da hanyoyin da za ka biya kankare maka manyan zunubai ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani tubu ku tuba waye ake cewa ya tuba mai sabo to kaga amma da mai Allah ya kira su da ya ayyuhan lazina suna nan da amumunansu suna nan a musulman duk zinan shi duk shan giyan shi duk komai din shi matukan bai yi ridda ya ce musulunci nan ba baka ita ka fidda shi musulunci ba baka isa ka fidda wani musulmi musulunci ba ka kafirta shi ka ce kafiri ne ka fidda shi musulunci wannan ba musulmi bane baka da hujja ba wanda aka turo ya rinka yankewa mutane hukunci yana fidda su musulunci babu ina fata an gane ko sai abubuwan sun tabbata in ma aikin kafurci yake yi sai an kira shi an zauna da shi wani kaza da kake kafurci ne fa ka tuba ka bari yace ba zan bari ba kuma na sani ba zan bari ba to nan ne kuma ya ya tabbatar wa kansa amma a aqidan ahlus sunna babu inda aka bar kofa haka ta kafirta mutum ba a yadda ka kafirta mutum ɗaya mai fuskantar gabas yana sallah ba ko ka yanke masa hukunci dan wuta ne ko dan aljanna ne in ya mutu akan aikin alkhairi ko in ya mutu akan aikin sharri baka da iko sai waɗanda annabi ya ce ‘yan aljannan nan ne guda goma da waɗansu ɗaiɗaikun sahabai da ya ambata su ne kawai kake da garanti ka ce wallahi ‘yan aljannan amma ban da su duk salihancin mutum baka isa ka ce ɗan aljanna ba ne dai ka ce wa ne. muna kyautata masa in sha Allahu wani muna kyautata masa in kuma dan sabo ne mutu ka ce wani Allah ji kanshi da rahama ya gafarta masa amma muna ji masa tsoro a irin yanayin da ya rayu a kai amma Allah gafarta masa ya ji kansa da kaga an mai sallah kan ai musulmi ne ina fata an gane kaga Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah so kalman imanin nan still dai tana nan a kansu tubu ilallahi ku tuba zuwa ga Allah ku bar abin da kuke yi taubatan tuba nasuhan ta tsantsa ita ce wanda ta hada waɗancan sharuɗan da na kirga muku idan kuna yawan tuba wa Allah asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum idan kuka tuba ga barin manyan to ubangijinku shi kuma bayan ya yafe muku zai kankare muku sayi'atikum kananan da suke mammanni da manyan wa duhilkum sannan ya shigar da ku jannatin tajirimin min tahtiha anharu aljanna wato wanda ƙoramai take gudana a ƙarƙashinta. ta suratu tahrim aya ta takwas. wa asa min Allah muhaqqaqa idan ka ji Allah takan yi Allah ya gafarta muku takan yi in dai daga Allah ne tabbas ne babu ni probability probably in kuna yi haka Allah zai yafe muku duk wani abu da ya zo daga Allah Allah ya ce idan kuka yi kaza probably zan gafarta muku probably in dai Allah ne ya faɗe shi bi ma'ana certainty ne wato tabbas Allah zai yawa babu wani probably a'a idan Allah yace wannan shi ba iri na dan adam bane dan adam ne yace probably zan baka to takan ba zai bakan ba amma in Allah ce probably takan yu Allah zai muku kaza wato bi ma'ana Allah zai muku ne direct wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace waɗanda Allah maɗaukakin sarki ba zai yafe musu zunubansu ba ku duba ina ji a cikin suratul furqan aya ta saba'in. wanda Allah yake cewa ya yaba wa mumunai yace tabarakal eh, yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salaman wal ladina yabituna li rabbihim aka tafi aka tafi Allah ce wal ladina la yad'una ma allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun Allah ya yaba mumunai masu tafiya a doron ƙasa a natse wanda in waɗanda suka tsokane su su ƙi kula su waɗanda suke kwana suna tsayuwa suna sujada sallolin dare kenan wanda suke ciyar daga abin da Allah ya ba su na dukiya waɗanda in suka tashi ciyarwa ba sa almubazzaranci sannan kuma ba sa taɓa haɗa Allah da wani na shirka sannan ba sa kashe rai da Allah ya haramta a kashe shi sannan ba sa zina wa man yaf'al zalika wanda ya kuskura ya mutu ya je wa Allah yana mai shirka ko mai kashe rayukan mutane ko a mazinaci yalka asaman zai gamu da Allah a babban mai zunubi sai Allah ya ce illa man taba shine wannan ita ce ayar ci gabar ayar illa man taba sai wanda ya tuba daga barin waɗannan abubuwan wa amana ya ƙara jaddada imanin shi ga Allah wa amila amalan salihan ya dukufa wajen aikata ayyuka na ƙwarai to fa'ula'ika irin waɗannan mutanen yubaddilu sayyi atihim hasanat Allah zai convertin zai juya waɗancan munanan ayyukan da da suka yi ɗin. Allah sai ya juya su ya mai da su menene kyawawa ma converting ɗinsu za a yi da ga su tuli zunubai ne saboda ka tuba sannan ka abin nan eh, ka yi aiki na kwarai ka ƙara jaddada imaninka ga Allah waɗancan lodin zunuban sai Allah ce a juya su a converting ɗinsu a mai da su ayyuka mai kyau albarkacin menene tuba ba wai na tuba astaghfirullah na bari ka dukufa kuma wajen me ayyukan alkhairi da ta kai wasting time ɗinka ba ka yi ka dukufa ina fata an gane suratul furqan aya ta 70 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan eh waɗanda idan su Allah ya yaba ma waɗansu mumunai shi kuma a can cikin suratu ali imran inda Allah ke ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin sai Allah ce walladhina idza fa'alu fahishatan ina fata an gane ko a can ayan Allah ya ce ku yi rige rige zuwa ga samun wata aljannan da faɗin aljannan da girman aljannan kaman girmai sammai da ƙasai ne gaba ɗaya uiddar wanda Allah ya tanada ta special musamman ga masu tsoronsa sannan yace wallazina yunfiquna waɗannan da suke ciyar da dukiyansu fissar ra'i a lokacin yalwa wabbarra'i da lokacin talauci wal kazimin al masu haɗiye fushi idan aka musu laifi Wal'afi na anin nasi sannan masu yawan afuwa da yafiya ga mutane wallahu yuhibbul musinin Allah ce ina son masu kyautatawa irin waɗannan sai Allah ya ci gaba da bayanin kuma sifofinsu sai ce wallazina su ne waɗannan da idza fa'alu fahishatan idan suka aikata wata alfasha zina ne shan giya ne wata kaba'ira ne suka aikata au zalamu anfusan ko suka zalunci kansu da aikata wani babban zunubi atake zakarullah sai su tuna da Allah atake sai abun ya zo musu ce kai jama'a ina fasako zuciyar shainu kai wani fa nike me ya kai ni take zakarullah sai su tuna da Allah fastaghfaru li zunubihim sai su je su nemi gafaran wannan zunubin da suka yi su zauna su rika astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko kuma su gudu su dau buta su yi alwala su kyautata alwalan su zo su yi raka'a biyu musamman don neman wannan gafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk musulmin da ya saba wa Allah Yayi nadaman sabon a take ya gudu yan ɗebo ruwa yayi alwala ya kyautata alwalan ya zo ya raka'a biyu masu kyau da niyan Allah gafarta masa yace ce ba zai bar wannan wajen ba sai Allah gafarta masa shine fastaghfaru li dhunubihim suka gudu maza maza suka koma ma Allah suna neman gafaran zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah domin sun san ba mai gafarta musu wannan zunubin sai Allah kuma daga lokacin da suka tuban suka bari walamyu yusirru ala ma fa'alu ba sa ci gaba akan wannan kuma zunubi ai yau gobe a koma ai yau gobe a koma a'a ba sa irin wannan tuban ba sa sake koma zuwa ga tuban ga wannan zunubin wahum ya alamuna suna tsane ula'ika babu shakka waɗannan mutanen in ji Allah jaza'uhum sakamakonsu kawai shine maghfiratun min rabbihim wata irin gafara daga ubangijinsu na musamman bai Allah ya gafarta musu zunuban gaba ɗaya sannan wajen natin tajirimin min tahtiha ya zo ya sanya su a cikin aljanna kuma wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinta ta ina fata an gane ko suratu ali imran ku je ku duba aya ta 135 zuwa 136 wa ghairuha da makamantansu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yace at-taubatu tuba idan har ka tuba Allah ya karbi tubanka to tajubbu ma qablaha tuban in kai waɗansu zunubai da yawa shekara biyar kana zunubi yau ka duba ka ce ya Allah abin nan da nike tsawon shekaru nan ya Allah na tuba ka yafe mu to manzo Allah ya ce wannan tuban tana dilitin tana share dukkan abin da kai na wannan shekaru a wani hadisi na manzo Allah baya nan yace a taibu mina zambi kamar la zamba lahu wanda ya tuba daga wani zunubi har ya bashi Allah ya karba masa to yana nan kamar wanda bai taba zunubin ba na fata an gane ko ka san mu ne mutum zai maka kuskure Ke don Allah wani ka yafe mu ka yafe mu wani je kana yafe maka ba komai ina fata an gane to ran da ya wani abu a can shekara ta gaba in an zo ana ce haka fa bara kai kaza fa ina fata an gane haka fa bara kai kaza na kyale ka to ai bai kamata a kawo wancan ba ina fata an gare to shi Allah in ya yafe maka abu in pass kaman baka taba yin shi bane a wajen shi tunda ka yafe ya zo ka yafe masa din na ya durkusa ya roke ka ka yafe masa ya kamata in aka tashi magana a yi na current one din haka faka mun a makka haka faka mun a hanyar abuja haka faranan abu fa da aka yafe fa to shi yasa in ka zo kana kes din wani aure sai ka ji abinda famijin ya yafe da dadewa ayi yi sau tara ya yafe to wannan na goman ne in ya tashi ba za a tsaya a na goman ba ya ce ka tambaye ta bata taba mun kaza ba bata taba ranar muna tafiya a Kano ta ta same shi fa ya yafe su amma an zo ba za a yi current one din ba ina fata an gane shi yasa ake ce kai wani akwai riko wallahi ba ka yafe mun ba me na maimaita wannan to shi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam at-taubatu tajubbu ma qablaha tuba tana kankare tana wanke dukkan abin da ya gabata sai dai kai a kama ka da abin da zaka yi nan gaba in future wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa lillahi wallahu afrahu mu duba wallahi Allah ya fi farin ciki bi taubati abdihi game da tuban da bawansa zai masa sama da min rajulin nazala manzilan sama da wani mutumin da yana cikin tafiya sai ya sauka wani masauki wa bihi muhlikatun wannan masaukin kuma a kungurmin daji da akwai abin da zai halakar da shi a wajen wato kungurumin daji wa ma'ahu rahilatuhu da ya sauka wannan masaukin yayi zango irin matafi ne ya keta wani daji da ba gida gaba ba gida baya to irin ya dan gaji matafi sai ya kwanta a karkashin bishiya ya dan daure abin hawansa haka ya dan makala dan linzamin abin hawansa haka da guzurinsa da abincinsa da abin shan sa, da komai nasa yana kan menene wannan abin hawan an daura shi an an loda su akai irin ya jingina kai ya dan matsala shi haka fakala wannan dabbar linzamin ta ya daure ta yana dan bacci kai can da ya farka ya ga ba dabban nan ba alamanta shine muhlikatun ba abin da ya rage masa banda mai mutuwa domin duk abin shansa da abincin shi da guzurin shi yana kan dabbar kuma ta gudu da shi sannan ga distance ba zai taba iya keta wannan dajin da kafansa har ya je garin da zashi ba ko ba wani gari kusa ina fata an gane shine wa ma'ahu rahilatuhu yana tare da abin hawansa alaiha akan abin hawan nan nasa akwai ta'amuhu wa sharabuhu abincinsa da abin shansa sa a ra'asahu sai ya dan kishin gida ya ɗora kansa a ya kwanta fanama naumatan ya ɗanyi yi bacci mai ɗan tsawo kaɗan don ya huta da gajiyan tafiya kafin ya tashi ya hau dabbar sai tafi fastai kaza ai farkawansa da wuya kenan wa qad zahabat rahilatuhu yaga kawai ba alaman wannan abin hawan nasa hatta shtadda alaihi harru sai ga zafi ya tsananta zafi zafi zafi wal atash ga kuma kishin ruwa ya kai shi matuka au ma sha Allahu kawai ta sai ya tsaya a nan yana ta tunani mai zai a zuciyarsa yana ce kai to arji'u ila makani bari in koma dai inda kawai na kwanta din nan kawai ya zaga yana neman dabbar yayi nan ya leka can ya gangara nan ya hau nan ya gangara can ya hau nan rana ta dake shi wajen neman dabban nan ga kishin ruwa ba alamar ruwa ga zafin rana ma mala to sai ya tsaya yana tunani a zuciyan shi me solution me mafita sai ce kai arju ila makani bari in koma can dai inda na dan kwanta din dai faraja sai ya koma ya cire rai kawai yana jira kawai ajali ya zo masa to yana cikin haka fanama naumatan sai bacci kuma ya wafce shi yayi bacci can yana farkawa sun marafa a ra'asahu sai yana daga kansa kawai fa iza rahilatuhu indahu sai ya gaga abin hawan nasa a tsaye a kansa wani irin farin ciki da doki zai yi na'am mai tsanani ne farin ciki da zai ai mai tsanani to Allah ya fi wannan mutumin murna da jin daɗi da farin ciki idan ya ga bawan shi da ya ɓace ya kauce hanya ya dawo masa ai dabbar da ta kauce ne ta ɓace masa yanzu da ta dawo ɗin wa ya kai shi farin ciki to haka ma duk lokacin da mutum ya bauɗe ya ci ga saba wa Allah to ya bar Allah ne yanzu da ya tuba din nan bi ma'ana ya dawo Allah ne ko ba haka ba to farin ciki da murnan da zai Allah zai yi ma wannan mutumi wajen karban shi da tarairayan shi fiye da irin murnan da wancan mai dabbar yayiwa yayin dawowar dabbarsa Allahu akbar wato Allah yana murna ka saba mai ka dawo yana so Allah domin na farko ka nuna ce ba fa inda za ka je ka laɓe kawai a yafe maka sai Allah ɗin to wannan kawai is a merit matsayi ne ka ƙara yadda da Allah subhanahu to Allah yana son haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yaƙi a wani gari an tarwatsa garin akwai wata mace tana shayar da karamin yaro ɗan shekara biyu ko ɗaya da rabi ba ta san inda ta jefar da shi ba kawai saboda an tarwatsa garin an fatattaka garin kawai to sai can yaƙi ya lafa an tafi manzo Allah yana zaune da sahabansa matan nan tana ta nema tana ta yawo hankalinta ya tashi tana bincike kawai ko za ta ga wannan ɗan nan nata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabansa ku rika lura da wancan matan suna kallanta suna kallanta ta yawo nan ta duba ba takalmi hankali a tashe ta yi nan ta yi nan can sai ta hango yaron mamala ta garzaya a guje ta ɗauki yaron ta manna shi a kumatunta ta manna shi ta manna shi ta rike ta zare nono ta bashi manzo Allah ya ce kun ga abin da suka ce mun gani ya rasulullah kuna ganin wannan da a ce ta jefa shi a wuta a ta iya jefa yaron nan ba ku ga irin murnan da ta yayin da ta ga yaron nan da ya bace ya dawo mata ba to ce Allah ya fi wannan matan tsananin farin ciki ga bawansa da da zai bauɗe ya bar shi yanzu ya dawo masa Allah ya fi wannan matan farin ciki da karɓan mutum yanda ta karɓi yaron nan haka Allah yake karɓar wanda ya tuba zuwa gare shi fiye da yanda matan nan ta ta karbi yaron nan haka Allah yake murna da jin daɗi da farin ciki ga mutumin da da ya bauɗe ya bashi yanzu ya dawo masa sama da irin murna da farin ciki da matan nan ta yi yanda na tambaye kuka na ce muku yanzu kuna gani da a ce matan nan ta kama yaron nan tana gani tana ji ta jefa shi a wuta za ta jefa kuka ce a'a to haka nan ma Allah baya jefa wanda ya dawo masa cikin wuta an fahimci bayani mu je tambaya ta 191 tana ce mahiyar taubatun nasu menene taubatun nasu din na riga na yi bayani shi a can baya ko menene kalmar at-taubatun nasu? ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila allahi taubatan nasuhan me ma'anan nasuhan ma'anan taubatun nasu hiya sadiqatu shine tuba na me na gaskiya allati ijtama'a fiha thalathatu Ashiya'in. wanda ta hada abubuwa guda nawa tuba ta gaskiya ita ce ta haɗa abubuwa guda uku na farko al'ikla'u mina zambi ka tuɓu daga barin zunuban ka bar zunuban ka janye total withdrawal ka janye daga cikin zunuban kana cikin yi ka janye shine al'ikla'u anin zambi ka janye daga zunubi na biyu wannan damu ala irtikabihi ko? ka rika nadama wajen aikata wannan zunubin duk lokacin da ka tuna na uku wal'azmu ka yi azama ka ɗaura niyya ala Allah ya'uda abadan cewa har abada matukan kana da rai ba za ka koma zuwa ga wannan zunubin ba guda nawa kenan uku na hudu in eh, na uku din nan in tsakaninka da Allah ne amma wa in kana fihi mazlamatun li muslimin idan akwai wani haƙƙi da ka zalunci wani musulmi ko ma ba musulmi ba ta hallalaha minhu ka je ka nemi yafiya don ya halatta maka abun in amkana in akwai halin gamuwa da shi in akwai halin ka je ka faɗa masa yawa saboda koda yana nan wani fa ka je ka ce masa assalamu alaikum da Allah in amkana fa in faɗan ba matsala in faɗan ba matsala ka ce alhaji wallahi <laughs> a nema afuwa kwanaki dai an nemi mota shekaru biyu da suka wuce an nemi mota ba a ganta ba to wallahi sharrin shaidan ne ka fara manna shaidan dan can ka yutar ka ce wallahi sharrin shaidan ne Ya yi amfani da ni na ɗauki. ka san dai za ka yi ba. amma in wani abun ka gaya masa ka masa kaza ka ga wata kiyama za ta tashi a wajen ina fata an gane to ka bari a bari na'am ka ya ara yusuf a in abun yana nan da sauke a dawo da shi amma fa babu shi ne Hmm? amma babu shi ta fa innahu amma mutum ya tabbata in akwai haƙƙin mutum a wuyan shi fa innahu sayutalabu biha yawmal qiyama domin tabbas Allah zai neme shi da wannan haƙƙin a gobe kiyama in lam yatahallalha minhu al-yawma idan bai je yau wajen wanda ya zalunta ya nemi afuwansa da yafiyansa ba in abun kuma yana nan ka je ka mayar masa to tabbas in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai neme ka da wannan abun gobe kiyama ka bada shi a mayar wa mutumin nan kuma ka san baka mutuwa abin ne ka da mota don ka saci mota ka san in mota ka ta gobe kiyama in aka ce zaka biya mai mota motan shi ka san ba wai motan zaka dauka ba nan ba a zuwa da mota kiyama in naira sa ta masa kasan san ba a zuwa da naira gobe kiyama Allah ya ce duk wata dukiya ba ta amfani gobe kiyama yau malayan umalun wala banu ranan da dukiya ne ba ta amfani to sahabai suka ce to ya rasulullah da me Allah zai rika biya haƙoƙin mutane yace ayyukan ku da kuka yi yawa sai a ɗebo sallanka da kiyamun lailinka na waɗansu goma na ƙarshe na shekara shida da kai sai ka samu da su za a biya haƙƙin wani mutum ɗaya in ba ka mai da hankali ba sai a nemo wani hajinka da ka fi wahala ka yi tsewa a arfa ka ci kwakwa a hajin mamana don ba za a ɗauko daga hajin da ka kai raɓa-raɓa wanda Allah bai karɓa ba daga wanda Allah ya karɓan ne a nemo mamalan a rarraba ma waɗansu da ka cuta a nemo wata zakarka da da Allah ya karba maka ma malam a ɗauko ta gaba ɗayanta a rarraba ta a kacalcala ta gwargwadon yadda ka zalunci mutane a ɗauko waɗansu ayyukan alkhairi tonon rijiyoyi da kai fi sabilillahi wani ciyar da marayu da kaifi fi sabilillahi wani taimaka indomins da kaina duka a ɗebo su a yi ta rarraba waɗanda ka zalunta in wani abu ya rage to sai a yi wayin ɗin shi da haramun da ka aikata da munanan ayyukan da ka aikata na tsakaninka da Allah in sun kai ka su aljanna to bismillah in ba su kai ka ba a ce Allah ce a kai shi wuta Allah rufa mana asiri wa yuqtasu minhu kuma za a rama ma wanda ka zalinta la mahalata kawai ba makawa inji annabi ba makawa wa huwa min az-zulmi alladhi la yatruku Allahu minhu shay'an dan adam yana daga cikin zalincin da Allah baya bari daidai da kwayan zarra ya bar mutum da shi sai ya kwace mai hakki hakkinsa shi yasa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wata rana ya tara sahabansa kamar yanda muke din ya ce dalilin da ya sa na tara ku ina son in sanar muku man kana inda huli a akhihi mazlamatun wanda duk ya san akwai wani haƙƙi na ɗan uwanshi a wuyan shi a yanzu inda muke ɗin nan na wani abu na zalunci da ya masa falyatahallal min hul yawma ya tashi a yau a yau tun yana da rai ya je ya nemi yafiyan wannan mutumin ko ya mai da wannan abin ya mai da shi kabla Allah ya kuna dinarun wala dirhamun tun kafin lokacin da dinari da dirhami ba su amfani ranar da naira ko dala ko euro ko riyal ko yan ko saifa ko sidis ko rufis ba su amfani kowa ya je in ji manzon Allah akwai ranar amfani da kuɗi zai expire kowa ya je tun yau yana da rai ya je ya nemi wanda ya zalunce shi haƙƙi ya mayar da haƙƙi in babu haƙƙi ya neme shi yafiya domin idan ya je lahira ya mutu da haƙƙin wani tunda dinari da dirhami ba za su yi aiki amfani a wannan ranar ba da me za a biya manzo Allah sallallahu alaihi in kanat lahu hasanatun idan mutumin na yana da ayyukan alkhairi kyawawa da yayi tayi a rayuwarsa ta duniya ukhiza min hasanatihi sai a rika ɗiba daga waɗannan ayyuka kyawawa ladan ayyukan shi ana biyan mutane da su kamar yadda na ce a ɗebi haji a ɗebi zakka a ɗebi duka lada a riƙa biyan mutane da shi wa illa idan ya mutu ma bai dama da ayyukan alherin ma kwata-kwata ma ko kuma idan yana da ayyukan alheri amma ba su gama biyan mutanen ba duk sun kare. ƙare a ci a fihi sai a rika sassabo daga zunuban wancan a rika rage masa a ce ga wannan baya da ayyukan alkhairi sun kare fa ga masu haƙƙi suna kan layi sai Allah ce to a yanko zunuban wancan gurgudon abin da ya zalunce shi shi din alafta masa alafta masa alafta masa faturi hat alaihi sai a rika alafta masa kawai can hayya je wuta an gama hisabi ina fata an gane ko to wannan bari mu yi waɗannan guda biyun ba su da tsawo ku yi haƙuri don ina son da mun dawo kawai bayan zaɓe sai mu abin nan matatan qati'ut taubatu fi haqqi kulle farjin min afradin nas to yaushe ne tuban yake yankewa yaushe ne tanqati'ut taubatu fi haqqi kulli fardin min afradin nas yaushe ne <coughs> a limited time wanda in mutum bai tuba ba tuban ya yanke shi kenan ko ka yanzu ba a karba ba yaushe ne don an ce ka tuba sai tun yanzu to yaushe ne in kai wasa kai sakaci tuban ma ba zai maka amfani ba ko da ka yi shi ina fata an gane ko yawa ai ana ce akwai ranar registration ko karban application rana kaza ko in ya kai rana kaza kuma ana an rufe to yaushe ne ake rufewa qala allah ta'ala Allah ce innamat taubatu ku sani lalle tuban da alallahi wanda Allah ke karba shine lillazina ya'maluna su'a shine ayyuka da zunuban da masu aikata su suna aikata su ne bi jahalatin a bisa rashin sani yana aikata zunubin ne ashe bai san haram bane bai san Allah ya hana ba da zaran wani ya faɗakar da sai ce kai wani kai baka san abin da kake haram bane ce wallahi ban sani ba wallahi ban sani ba to haram ne a take kawai sun mai tubuna min karibin a that very moment suka ne suka tuba suka yi withdrawing dama suna a bisa rashin sani to Allah ce irin waɗannan mutanen su ne fa'ula'ika ya tubu Allahu alaihim su irin waɗanda Allah yake tuba ya yafe musu wa kana Allahu dama can Allah ya kasance aliman yana sane da cewa ba su san haram bane kuma hakiman mai iya hukunci ne da hikima ai yana daga cikin hikima ka yafewa mutumin da yake abu a bisa rashin sani yana daga cikin hikima suratul nisa aya ta goma sha 17 ajma'a ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahaban manzon Allah gaba su sun yi ijma'i consensus cewa anna kulla shay'in duk wani abin da usiyallahu bihi aka saɓi Allah da shi amma fa huwa jahalatun wato a matsayin rashin sani suna ce ana kiran shi jahala sawa'un kana amdan aw ghairi da da ganganci ne duk sun zartar masa da ce ana kiran wannan zunubi jahala wa anna kullama kana qabla al-maut fa huwa qaribun duk wani tuban da zaka yi kafin mutuwa ta riske ka ana kiran shi ka tuba da wuri wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir Allah yana karban tuban bawa a kowane lokaci amma matukan bai kai gargara ta mutuwa ba gargara shine irin min sharin nan da ake kaman na fitar rai mutum yana irin ah, yana ido sun kafe ma malam rai ya zo nan wa balagatin ruhu alhulquma lokacin da rai ya zo wuya zai fita zaka ga mutum yana wani irin kara to in rai ya kai nan mutum yace ya tuba yace eh insha Allah na daina shan giya na tuba da kar ma ka tuba ba za ka tashi ba dama ba za ka tashi daga wannan wajen ba mutum sai da ya kai wannan point din yace wai ya tuba irin tuban fir'auna ne sai da ya sha ruwa ya sha ruwa ya sha ido yayi zuru zuru fa ya fara kawai rayya kan yace amantu billazi amanar bihi banu isra'il wa ana minal Allah ce al'ana a wannan daiminis din wa kad asaita qablu yi ta saba mun a da can an bi ka an bi ka ka tuba kaki sai yanzu da kaga rai zai fita yace ni ma naki naki karban tuban ina fata an gane ko to amma da mutum zai tuba a yau tsakanin shi da Allah ya bar abun kwata-kwata Allah da ikon shi da azahar din gobe kawai sai Allah mai rasuwa bai ma san ma zai mutu goben ba bai ma sani ba sai ya tuba yace ya bari Allah yana karɓa ya fi masa gaba ɗaya shine inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi amali ahli al-jannati fayasbiquha fabata dhalika fi hadisa kathira wannan ya tabbata a hadisai masu yawa fa amma idza ayana malakal mauti amma sai da mutun ya ga mala'ikan mutuwa yana zuwa masa wa hashrajati ruhu fi sadri wato ran shi duk an tattara shi an zaro shi an tattara shi yana kirji zaka ga kirjin mutum yana pounding idan mutum ran yana fita in ka taba kafan shi zaka ji sanyi ana ja ne daga babban ɗan yatsa ana jan ran ana jan shi ana jan shi duk gaban da ran ya wuce haka ga ya kwanta haka ana ja ana ja idan ya zo gwiwa haka ga gwiwa ta yi haka ana ja ana ja idan ya zo wani haka ga hannu yana haka idan ya zo nan ne finally wuya ya yi haka haka ga an fashe da kuka to idan aka tattaro aka jaran aka jaran ya zo nan kuma manzo Allah salsala ce eh, mala'ikan da zai zo zari ran mutum yana kallon mala'ikan da mala'ikun da suka zo rufa masa baya iya hangenka ba za ka ga yawan mala'ikun ba ba za ka iya hangenka za ka ga mala'ikun sun zo kawai ka kawai mai daure mai zaririn sai ya zauna daidai kanka to idan manzo Allah malamai suka ce idan har lokacin da mutum ya ga mala'ikan mutuwan gashi yana zuwa ran ya zo kirji zai fita wa balagatil hulqum sai da ran ma ya zo nan makogoro wa ghargharatin nafsu ya fara irin munshari numfashi na munshari din nan sa'idatun fil ghalasim lokacin da kawai ya fara eh, shure shure fala taubata maqbulatan hina izin Allah baya karban tuban mutum a wannan point din wala fikaka ba mafita wala khalasa ba, ba, kaucewa kawai wala tawhina manas wato lokacin karban tuba ya wuce tam ya kure tam is limit kace suratu sad aya ta uku wadhalika qawluhu azza wa jalla aqiba hadhihi al-aya shi yasa Allah a ƙarshen wannan ayan yace walaysati taubatu sam Allah baya karban tuba ko tuba bata ga waɗanda ya'maluna sayyi'ati suke aikata zunubai hatta idza hadara humul maut sai da ɗayan su yaga mutuwa ta zo masa gadan gadan qala inni tubtul ana yace ni yanzu na tuba Allah baya karban tuban waɗannan ina fata an gane ko na ƙarshe ku yi haƙuri ina so in samu gaba ne mata tanqati'u taubatu min umri duniya yaushe ne ake kulle karban tuba gaba ɗaya a rayuwar duniya can rayuwar mutum ne individual ne mutuwa ne ta zo masa shi kadai ko ba haka ba an kulle masa shi kadai amma yaushe ake kulle eh, tuban kofar tuban gaba daya na mutanen duniya ko kayan rashin lafiya ko ba kai ma ba ko ma ba mutuwan kai ba ka ce yau ka tuba yaushe ne ake kulle kofar gaba daya Ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce, Yau mai ya'aci ba'adu ayati rabbika, ranan da waɗansu ayoyin Ubangijinka na alamun tashin kiyama za su fara bayyana. Ayoyin shi ne rana ta fito daga mafaɗarta. To, in dai rana ta fito daga mafaɗarta aka wayi gari aka ga rana ta fito ta nan, maimako nan inda aka saba, to layan fa'u nafsan imanuha. ranan duk wani ran da da bai yi imani da Allah ba Allah eh, imani shi ba zai amfane shi ba zaka ga mutane sun gudu suna musulunta nace na zo musulunta na zo karban musulunci kaji ana ta zuwa ana ta musulunci ka ce la ilaha illallahu la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi muhammadu rasulullahi ya ga bala'i ya ga abin da baya expecting ana gudu ana shiga musulunci Allah ce ranan ba a karɓan musulunci duk wanda bai toba ba sai da ya ga wannan bai yi imani ba bai furta kalman shahada ba ɗaya kenan la yanfa'u nafsan imanuha lam kun amanat min qablu wanda da can kafin fitowar ranar daga mafaranta ta yi imanin ba au kasabar fi imani ha khairan ko musulmin da da yake aikata alkhairi sai da aka wayi gari ya ga rana nan ta fito kai kai ku kawo dukiyar da na mallaka duka a fidda mata zakayu kai zan fara kiyamun laili yau kai na bar kaza na bar kaza duk wani ta'asar da da mutum yake yi <coughs> don ganin wannan ya firgita shi yace ya tuba ba za a karba ba ko kuma waɗansu ayyukan alkhairi da da bai yi su ba ya ce bari ya yi su bari ya biya bashin zakka da ake bin shi bari ya yi kaza bari ya gudu ya je umra ma bai taɓa haji ba da yana eh, zaune kawai Allah ce duk bana karɓa da wanda da baya aikin alheri sai ranan bana karɓa da wanda da bai tuba daga barin sharrin ba sai ranan Allah ce duk bana karɓa ina fata an gane ko Wafi fi sahihil bukhari a sahihil bukhari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce la taqumu sa'atu alqiyama ba za ta tsaya ba hatta tatlu ash-shamsu min ha sai rana ta fito daga mafadanta fa idza tala'at idan rana ta fito daga mafaɗanta wa ra'aha nasu mutane suka gani aka tsorata aka raurawa amanu ajma'un sai kaga an gudu gaba ɗaya ana musulunta ana shiga addinin musulunci wa zalika to wannan lokacin la yanfa'u nafsan imanuha imani baya amfanan wani rai ثم قرأ الآية سيما زو الله صلى الله كرنت وانا آية وقد ورد في معناها أحاديث كثيرة أقوى ودنسو حديثي ما ما سيوا دسكزو دئر وانا معنا عن جماعة من الصحابة دقا ودنسو جماعة نصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم غمد دقا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها غمد إياي وقال صفوان بن عسال Saffanu dan Asal yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ji Annabi sallallahu yana cewa inna Allah fataha baban qabla al-maghrib qibala maghrib Allah ya buɗe wata ƙofa ta yamma arduhu faɗin ƙofan sab'una aman wato tafiyan shekara saba'in daga ƙofar daga nan kawai ka kai nan faɗin ƙofar littaubati don a rika tuba kawai don a rika tuba kofan tana buɗe kawai faɗin kofan fa tafiyan shekara saba'in daga nan zuwa nan faɗin kofan kawai mutane su rika shiga suna tuba Allah yana karɓa ba za a taɓa rufe wannan kofan ba hatta ta tulu a shamsu minhu sai ranar da rana ta koma fita daga can ɗin sai ita a kulle ta shi kenan ranar ba tuba <coughs> rawahu tirmidhi tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisin wa sahahahu ya inganta shi wan nasa'iyu nasa'i ma ya rawaito wannan hadisin wa ibn majaha da ibn majaha fi hadisin tawilin wannan wani yanki ne na hadisi mai tsawon gaske to Allah ubangi ya yafe mana ya karba mana da kyautata karshen mu wannan shine inda zamu kun ga wancan yana da tsaho ai in muka shige shi amina rabbal alamin